A ƙasar Nijar ana kusantar zaɓuɓɓuka waɗanda ke fafutuka na ta wayar da kan mata bisa hanyoyin zaɓe. Da dama suka fito daga jam'iyyoyin siyasa daban-daban suka zo wajen bayanin Madam Fumakwai Aishatu ɗaya daga matan nan biyar 'yan ƙasar Nijar da suka taɓa samun kujerar 'yan majalisa. Zaɓuɓɓukan farko na tafarkin demokaraɗiyya da aka shirya a shekara alif 1993. Abin da ya ja muna hankali shine abin da wa'annan matan ke jira su gani a kas a wannan zaɓuɓɓukan siyasa masu zuwa. Jamila zahabi wata mata matashiya 'yar shekara 20 abinda take jira a zaɓuɓɓuka masu zuwa shine nagartattar siyasa mai baiwa mata kariya. Gaskiya ne ana cewa yau ana sa mata bin hanyar siyasa. Abu ne na ra'ayi tana da walwala da kuma sanin incin kanka a matsayin ka na mace. Na rubuta kaina na samu katina ina da komi da komi kenan zaɓe kawai nake jira. A matsayina na mai zaɓe ina fatan wanda za a zaɓa ya zama wanda zai sa al'umma su sa ƙarfi wajen kare mace. A nata ɓangare Fatuma Sangare ta kwamitin shika-shikan mata ONG Farm Action and Development zaɓuɓɓuka masu zuwa ya kamata ta zama dama da mata za su kama su yi hubbasa a gansu dumu-dumu cikin fagen siyasa tare da samun wakilta mai fa'ida. Bukatunmu shine ganin macen ƙasar Nijar ta fito a samu shigar mata mata cikin siyasa da himma a wuce kota 25 bisa ɗari. Gwagwarmayar da muke yi yau muna fatan samun wakilci a zaben magajin nan gari da kuma na majalisosi. A cikin tsaranta, Madam Ben Wahab Aishatu tsawon lokacin da take matashiya ta sha gwagwarmaya ta siyasa. Duk da ta manyanta tana nan kusan matasan tsaron da take shine ganin an samu mata da dama 'yan takara ga zaɓuɓɓukan nan daban-daban. Dukkan dukkanin matan kasar Nijar jarumai ne an samu ci gaba bangaren gwagwarmayar da mata ke yi ina jinjina wa matasa suna da kuzari kuma da sani mata da dama za su ci nasara zaben majalisa ne ko na magajin nan gari. Mata ya zama masu zaɓe ne ko 'yan takara buƙatar guda ce samun ƙarin adadin mata bisa kujerun wakilcin jagoranci na siyasa haka kuma ba zai samu ba sai da kokowa matuƙa cikin ilimi da basira da kuma kyaukyawan shiri.